cikin shirin za ku ji cewa Isra'ila ta ce akwai yiwuwar ta kashe shugaban Hamas hayya Sinwar wanda ya tsara kai harin ranar bakwai ga watan Oktobar bara da aka kai kasar. Ukraine ta buƙaci tarayyar Turai ta amince da shirin tursasawa rasha shiga cikin batun tattaunawar zaman lafiya. A Najeriya a jihar Jigawa ana ci gaba da alhini da zaman makokin mutum fiye da ɗari da hamsin da suka rasa rayukansu sanadiyar haɗarin tankar man fetur. Wasu hallan suna sauraron ji sakamakon lokacin da aka zo tallafa wasu wasu ba a san an ɗauke su an tafi da su asibiti ba. Saboda haka daga asibiti yanzu wasu duk suna samun labarin ana kawo ƙarin matattu ma daga asibiti. yauce ranar yaƙi da talauci ta duniya da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin lalubo hanyar fitar da miliyoyin mutane daga talauci to kowane hali ake ciki a najeriya yan zancen da nake tun safe har kawo yanzu wallahi wallahi wallahi ba za yi fara ba ba mu karya ba Rayuwa ta ishe mu ga cututtuka da muke fama da shi ima yaran mu ƙanana da suke tasowa ba ilimi Shirin na ɗauke da waɗannan da ƙarin wasu rahoton na amma yanzu ga Aisha Sharabaffa da labaran duniya. Rundunar sojin Isra'ila ta ce akwai yiwuwar ta kashe shugaban Hamas Yahya Sinwar a wani hari ta sama da ta kai Gaza. Hakan ya biyo bayan wani hari da ta kai da ya yi sanadin mutuwar mutane da ta bayyana su a matsayin 'yan ta'adda kuma a su akwai shugaban Hamas ɗin. Sai duk kuma sanarwar ta ce har yanzu rundunar ba ta kammala tantance mutanen uku ba. rahotanni dai na cewa shugaban hamas din na cikin yan kungiyar da suka buya a hanyar karkashin kasa inda suke tare da waɗanda suka yi garkuwa da su ana ganin cewa yahaya sinwar shi ne babban wanda ya tsara yadda aka kai harin bakwai ga watan oktoban bara lamarin da ya janyo yakin da ake yi a gaza har yanzu Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya buƙaci shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai ta su amince da shirinsa na ƙarfafa matsayin sojojin ƙasarsa wajen tarsasawa Rasha ta shiga cikin batun tattaunawar zaman lafiya. Da yake jawabi a wajen taron da ake a Brussels, ya yi kira da a gaggauta ba su damar shiga cikin ƙungiyar tsaro ta NATO da kuma ba su damar amfani da makamai masu cin dogon zango. The US and Europe remain worried about direct military confrontation. Wakilin BBC ya ce Amurka da tarayyar Turai na bayyana damuwa akan batun arangamar sojoji da Rasha. Sannan kuma har yanzu suna kan bakar su ta kin amincewa Ukraine amfani da makami mai cin dogon zango akan Rasha. Shugaban na Ukraine ya ce ƙara taimakawa sojojin ƙasarsa da ma ba su taimako ta fuskar kuɗi zai matsawa Rasha lamba ta amince da batun tattaunawar. To sai dai kuma ya ce ƙasarsa za ta ci gaba da yaƙi ko ko kawayensa ba su amince da shirin nasa ba. Shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai da suke tattaunawa a Brussels sun tabo batun 'yanci rani da kuma shige da fice. Zaben gwamnatoci masu ra'ayin riƙau a Turai a shekarar da muke ciki ya kara masa lamba akan kungiyar tarayyar Turan kan tsarara matakanta na kan batun 'yanci rani. a ranar litinin da ta wuce shugaban wato shugabar hukumar tarayyar turai ursula von der leyen ta ce za a gabatar da wata doka mai tsari akan batun wato mai tsauri akan batun shiga da fice da kuma yanci rani wanda za ta sa rika mayar da dukkan yanci ranar da ke shiga kasashen turai ba bisa ka'ida ba kasashen su ba tare da bata lokaci ba ta labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da bbc wata kwatu ta musamman a bangladesh ta bayyana wato ta bayar da takardar sammacin tsohon prime minister kasar da ta yi gudun hijira shek hasina saboda hannunta ake sanda da aka yi a lokacin zanga-zanga da ta yi sanadin hamɓarar da gwamnatinta. babban mai shigar da ƙara na kotun hukunta manyan laifuka a ƙasar muhammad tajul islam ya bayyana cewa ya ce kotun ta amince da buƙatar mu sannan ta bayar da umarnin a kamo tsohon prime minister Sheikh Hasina a gabatar da ita gaban kotu a ranar 18 ga watan Nuwamba mai zuwa domin ta fuskanci tuhume-tuhumen da ake mata a kan laifukan take haƙƙin ɗan adam. misasina ta tsere zuwa india bayan juyin juya halin da aka yi a watan yuli da augusta wato bayan ta shafa shekaru goma sha biyar akan mulki kenan masu suka sun ce kotun wadda gwamnatin kwankwar kasar ta kafa ta ba ta da gogaggun alkalai waɗanda suka kware a bangaren shari'ar ƙasa da ƙasa shugaban mulkin sojin mali ya samu ƙarin girma daga matsayin kanal zuwa janar a wani yunkuri da ke nuna ƙara masa ƙarfin iko 'yan majalisar dokokin ƙasar ne suka yanke shawarar ƙara masa girma asimi goita shine kashin bayan juyin mulkin da aka yi a 2020 da kuma na 2021 a dukkan juyin mulkin da aka yi sojojin sun bayyana karuwar matsalar tsaro a matsayin dalilin da yasa suka karbe yikuwar kasar despite promising to improve security in the country after seizing power wakilin BBC ce duk da alkawarin da suka yi na inganta tsaro a kasar bayan kwace mulki rundunar sojin mali ta gaza wajen magance har-haren masu tayar da kayar baya kazalika rundunar ta kuma yi alkawarin gudanar da zaɓuka a cikin shekarar da muke ciki to amma daga bisani aka daga lokacin to ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc To bayan labaran duniya daga nan sashen Hausa na BBC tare da Isha Baffa yanzu kuma sai rahotannin da shirin yake dauke da su. Jami'an lafiya a yankin arewacin Gaza sun ce gomman mutane ne suka rasu yayin da wasu da dama suka jikkata sakamakon harare ta sama da Isra'ila ta kai kan ginin wata makaranta a yankin. Radinan sojin Isra'ila ta ce ginin makarantar da ke Jabaliya wata matattaran mayakan Hamas da masu kirarin jihadi ce ga rahoton Zulaiha Abubakar. Hotunan makarantar da ta koma matsugunin waɗanda rikici ya raba da mahallansu. ya nuna hoton jini a ƙasa da kuma ƙonannin rumfuna da kuma wani jami'i yana cewa babu ruwan da za a kashe wuta sojojin isra'ila sun fara kai farmaki ta ƙasa a yankin makonni biyu da suka gabata da nufin korar mayakan hamas an fitar da sunayen gwamman mutanen da isra'ila ta bayyana a matsayin 'yan ta'adda lokacin da ta kai harin jami'an majalisar ɗinkin duniya sun ce akwai dubban falasɗinawa da suka makale a jabaliya cikin mawuyacin hali a cikin makonni biyun da suka gabata majalisar ɗinkin duniya ta ce babu wani kayan agaji da ya shiga arewacin gaza daga mashigar isra'ila a cikin wannan mako ne dai manyan motocin ɗaukar kayan agaji suka fara isa bayan kakkausan gargaɗi da gwamnatin biden ta aike wa isra'ila cewa ta tabbatar kayan agaji sun isa ga mabukata cikin kwanaki talatin ko ta rasa damar samun tallafin makamai daga Amurka. China kakakin hukumar agajin kasar Norway take cewa mun ga a cikin kwanaki biyun da suka gabata wasu manyan motoci suna shiga. A jiya Isra'ila ta ba da rahoton cewa sun bari manyan motoci hamsin su shiga. Don haka a fili yake cewa akwai damar barin motocin dako su shiga. Isra'ila ta musanta toshe shigar kayan agajin sannan ta dora alhakin karancin kayan agajin kan Hamas. Zulaihat Abubakar kenan da rahoton da ta haɗa mana. To daga arewacin Gaza bari mu je arewacin Najeriya inda jihar Jigawa ake ci gaba da alhini da zaman makokin mutum fiye da ɗari da hamsin da suka rasa rayukansu sanadiyar haɗarin tankan man fetur a garin Majiya cikin karamar hukumar Taura. rundunar 'yan sandan jihar ta bayyana cewa adadin mutanen da suka rasu kawo yanzu ya kai mutum ɗari da da hamsin uku sannan kuma fiye da mutum ɗari suna kwance a asibiti ciki har da wanda wutar bata ƙona shi ba amma yana ta surutai barkatai saboda yadda ya ga jama'a suna cin wuta sabitu yahaya majiya da ya tsallake rijiya da baya bayyana wa zaharar dillawan yadda ya kubuta abu da ya faru mutane dai duk suna gefe suna gidajen sai suke samun labarin ga abin da ya faru tanki ya zo ya fashe mai yana ta zuba wasu da dama sun je gurin ne sakamakon ɗiban man wasu kuma da dama sun je domin su hana su kubutar da nasu daga gurin su kore su bar gurin daidai lokaci guda da kuma manya-manyan gari haka da sun yunkurin tattare jama'a. Amma to kai me kai ka wurin kamar ɗiban man kai ma ka je ko kuwa kallo? A ni gaskiya ba shi ne ba ɗiban mai ba ne kai ni na je ne domin akwai ƙananun ƙannun mu haka da muka je mu ma wajen mu koro su daga gurin kuma da yake mu muna nesa nesa ma sai abin ya rutsa da mu lokaci guda kuma irin wayannan mutanen suna nan da yawa ba a da wanda zuwa suka fi koro nasu daga gurin domin sun san illa abin. Kai me ya same ka ka ce kana daga gefe ne kana kallo ka je neman yan uwanka Wuya aka yi wutar ta same ka? Eh, wutar ta rike ne ina daga baya baya sakamakon hakan ne ma ya sa iya kafafuna ta riska wutar. Da yake ka san an zubar da man gefe da gefe haka wanda kuma suke gefen shi ma sai wutar ta dan iyo jijin da ta cittiri kashi kashi. Wani ma kuma ya iyo gudu ne domin ya gudu daga ciki to tana jiki tana bin da za ta halitta samu wani mahaiya wanda yake ke su ƙara haɗuwa da shi domin ima wani manya jika. Eh amma wai wani ne ya je da ashana haka ko da wuta wurin koko ya aka yi? Gaskiya babu wanda ya je da ashana kawai dai kaddara ce Allah ya riga ya aiko ga abin da zai faru. Ta wani bangaren ana cewa tsakuwa ta da tsakuwa da yake gurin birji ne ta haɗu da kuma kwano da kwano ake ta kokawar mutane suna kokawar riba. Sai suka haɗu shine ya haddasar da wutar ya ba da wutar. To kamar lokacin da wutar tashi yaya su waɗanda suke ɗiban man yaya suka yi a wurin a daidai inda wutar ta tashi? Eh, ka san guri ne na cunkoso su wanda suke cikin guri ne wanda akwai shuke-shuke ma a gurin da yake kwalba su gangarawa yake mutane duk sun hidiga ba su adadi baka san mutum nawa ba ne ba saboda haka a yayin kokawar tahin wutar wani ya fito wani ya fito duk ya yi wa kofar yawa ga an hahaɗe da juna kuma lokaci guda ta afka musu ba damar guduwa wani duk wanda ya ga ya samu guduwa yana gefe-gefe ne shine wannan Allah ya tsira da su. yaya munin tashin gobarar ya kasance haka ya zaka iya bayyana masu raro munin abin eh gaskiya gobarar ta munana musamman ma mu da mu muka gano ta daga nesa lokaci guda kuma dan burfadin ta yazo ya saka cike mu amma tabbas gobarar munin ta yayi karko lokaci guda ta tashi wanda tashin ta ni bana ba wanda zai iya kwatanta ma adadin tayin ta kowa dai abin sabo ne a gurin ta tai su waɗannan yan uwa naka da ka je neman su ka same su ko ko wutar ta ritsa da su eh tabbas ban ban riske su ba domin na riski wani karami daga ciki amma wasu kuma duk ta rika su da shi tabbas mutum ne su kuka rasa ku a yan uwan naka eh a cikin familin mu mun rasa mutane guda biyu sannan kuma bi suna asibiti da ni kuma cikon na biyar yanzu wani hali kake a jikin naka a jiki alhamdulillah da sauki domin ni iya kafafu ne gaskiya kafa ta ce guda biyu dama da hagu, daga gwiwa ne zuwa ƙasa. To yanzu gashi kwana biyu da yin wannan abu kamar eh. wani hali mutan gari suke ciki kowa yanzu ya iya ganewa yan uwansa da waɗanda ake tunanin sun suna ciki saboda fuskokin gawakin ba a iya gane su ba. Wasu hallan suna sauraron sake sakamakon lokacin da aka zo tallafa wasu wasu ba a san an ɗauke su an tafi da su asibiti ba saboda haka daga asibiti yanzu wasu duk suna samun labarin ana kawo ƙarin matattu ma daga asibiti wasu ba ta tan a sun mutum suna taraba a ko suna asibiti ko kuma sun borata sun yi gajeji ne za su dawo Sabitu ya Yahaya majiya kenan wanda ya tsallake rijiya da baya a hadarin tankan man fetur a Jigawa. To daga batun hadarin tankar mai a Najeriya sai kuma na shugabanci inda fadar shugaban kasar ta ce ba za a samu gibin shugabanci ba duk da cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da mataimakinsa kashin Shattima ba sa kasar. Malam abdul aziz abdul aziz ɗaya ne daga cikin masu magana da yawun shugaban Najeriya ya ce haka bai saba doka ba. kuma shugaba na iya yin aiki a duk inda yake ga dai karin bayanin da ya mani. To na farko dokance babu wata dokar ce dole su yi shugaban kasa da mataimakinsa ko kuma ɗaya daga cikinsu yana cikin kasa a kowane lokaci babu wannan dokar shi dama mulki yana da makarabai shi akwai makarabai waɗanda Da eh, su ne suke gudanar da al'amura da yau da kullum kuma shugaban ko daga ina yake zai iya ba da doka zai iya ba da umarni ko kuma ya yi hali wanda kuma su waɗanda makaraban za su iya aiwatarwa ba tare da wasu shugaban yana wuri daya a zauna ba ko kuma yana cikin kasa ba. Makarabai kamar waɗanda makarabai kenan kake nufi? A makarabai ai suna da yawa misali gwamnatin yanka tana darasa tun daga eh, ko a bangaren zartarwa da ta akwai sakataren gwamnati wanda shi ne yake kula da sha'anin mulki akwai um, eh, wato shugabar ma'aikata wadda ake kira head of service wadda ita take kula da sha'anin gudanarwa na yau da kullum akwai ministoci akwai shugabannin ma'aikatu da sauran manyan sakataru to amma baka ganin su waɗannan mutanen ba su da ikon zartar da wani muhimmin abu idan ya taso shi ne yana ce muke akwai daga ina shi shugaba ko mataimakin sai yake za su iya tuntuɓar waɗannan mutane ko kuma su waɗannan mutane su tuntuɓe su domin su aiwatar da wani abu ko kuma kada a aiwatar misali zan baki ko jiya din nan a laraba akwai duk da shugaban kasa baya kasar amma ya bada umarnin cewa a yi tawaga ya kuma waɗanda za su shiga cikin tawagar nan domin zuwa su jajanta da kuma duba al'amarin da ya faru na haɗari a jihar jigawa inda tankan um, mai da ta um, ta yi sanadiyar rasuwar mutane da dama so duk irin waɗannan kin ga abubuwa da waɗanda ko da ya za a ba da umarnin a yi su. to amma wasu ƙasashe idan irin wannan al'amari na ibtila'i ya faru sukan katsa koda wata ziyara suke yi su dawo ƙasarsu. domin ganin sun fuskanci lamarin da yake faruwa shin me yasa najeriya ake ganin akasin haka a shi ba a ganin akasin haka sai dai ke shi kike ganin akwai akasin haka ga tana da aka yi ibtilayin ambaliyar ruwa ta dukuri a mataimakin shugaban kasa a take bar wani taro ya je wajen kuma shugaban kasa ma ya yanki a tafiya da ya ta aiki ya dawo ya ji shi ma. amma yanzu kai da kanka ka ce kai da kanka ka ce ibtila'in da ya faru a jigawa an tura tawaga. Kana ganin ai ba ai ba kowanne abu ne za a ce wai sai shugaba ya je da kansa ba a ko a duniya ma da ke fadawa ko ina ne saboda ai akwai abubuwa daban-daban da ka iya tasowa akwai kuma wato yanayi da yanzu misali kin ga shi mataimakin shugaban kasa ai tafiyar da yi. tafiya ce wadda take da matuƙar muhimmanci wadda kuma an san an riga an sanya rana akwai kuma To wannan ne karo na biyu da irin haka take faruwa a ce ba shugaban ƙasa ba mataimaki a cikin ƙasa kamar Najeriya. Kana ganin hakan bai fara yin yawa ba? Ba abu ne wanda zai ta faruwa kullum ba. Ai magana da ke an ce so bi aka samu hakan a tsawon yaushe a tsawon shekara ɗaya da rabi da wannan gwamnati take da mulki to kin ba za a iya cewa wai abin yi yawa ba wai a ce kamar a ce abu ne da ah, duk wata ko yana ta yawan faruwa da sauransu. Malam Abdul Abdulaziz kenan ɗaya daga cikin masu magana da yawun shugaban Najeriya. Rabi'a ta kabarin ka ki gabatar muku da wannan shirin daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba a cikin shirin za mu sake komawa Najeriya domin kama ku ra'ayoyin 'yan ƙasar kan ranar yaƙi da talauci ta duniya. amma kafin nan bari mu je mali inda hukumomin rikon kwarya a kasar suka kara wa shugaban riko na kasar kanar asimi goita karin girma zuwa makamin janar na soja wanda shine mafi daraja a rundunar sojin kasar hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da yin kiraye-kirayen a koma mulkin farar hula a kasar da aka yi juyin mulki matakin na baya-bayan nan na gwamnatin mulkin soja ya janyo cece ku ce game da aniyar su ta tsawaita wa'adin mulkin soja ga rahoton raliya zubairu Za a iya alakanta ƙarin girmar da Asimi Goita ya samu cikin sauri a rundunar sojin ƙasar kan juyin mulkin da ya jagoranta a shekarar 2020 da kuma 2021. A jiya ne dai Majalisar Ministocin Ƙasar ta yanke shawarar ƙara masa girma tare da wasu jami'an gwamnatin mulkin soja biyar da suka samu ɗaukaka daga mukamin kanal zuwa manjo janaral. A baya an samu wasu tsofaffin shugabannin kasar da suka rike wannan mukami na janarar na koli da aka baiwa Asimi Goita, wato janarar Musa Traore da Ahmadu Tore, waɗanda dukkaninsu Allah ya yi wa rasuwa a shekarar 2020. Kuma wannan a yanzu ya sa Asimi Goita ya zama shi kaɗai ne mai rike da wannan mukami na janarar na koli a ƙasar ta Mali. Haka kuma ana ganin wannan ƙarin girma zai ba janar Goita damar ci gaba da rike ragaman mulkin ƙasar ta hanyar tabbatar da tsaro da kuma duk wasu lamura da suka shafi kasar baki daya ciki har da matsayinsa na shugaban kasa mai rikon ƙwarya. sabon kundin tsarin mulkin da aka amince da shi a bara ya ba shi damar samun cikakken ikon tafiyar da manufofin gwamnati tare da rusa majalisar dokokin kasar wannan ya sa ana nuna damuwa akan cewa watakila sojoji za su ci gaba da kasancewa kan karagar mulki fiye da yadda ake tsammani a don haka idan asimi goita ya yanke shawarar tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaben da za a yi nan gaba to wannan ba zai ba da mamaki ba sai dai duk da cewa sai alkawarin inganta tsaro bayan juyin mulki kawo yanzu sojojin mali sun kasa karya lagwan mayaka masu ikirarin jihadi waɗanda suka shafe tsawon shekaru suna addabar ƙasar. Rahoton da Raliya Zubairu ta haɗa mana kenan to daga Mali bari mu je Kamaru inda aka ɗage addu'o'i na musamman da za a yi wa shugaban ƙasar Paul na neman zaman lafiya a ƙasar a yau. waɗannan addu'o'i da ƙungiyar wasu magoya bayan ɗariƙar katolika ta shirya za su samu halartar wasu ƙungiyoyin addinai duk da cewa tarukan yin addu'o'i a kamaru ba wani sabon abu bane ba amma kuma haɗawa da shugaban ƙasa paul biya a ciki ya sanya ayar tambaya game da haka ga rahoton da muhammad babalala ya aiko mana daga yawunde sanarwar da ta ɗage taron addu'o'in da mabiya tafarkan addinai daban-daban za su gabatar game da shugaban ƙasa fulbiya da kuma zaman lafiya a ƙasa ta ce hakan zai samu faruwa sai bayan shugaban ƙasar ya dawo gida ganin cewa kuma babu wata sanarwa a hukumancin da ta ce ga ranar da zai dawo saboda haka ake ta taba ba da tantama game da dawowar tashi a yau dai shugaban ya haɗa hancin kwanaki 45 yana zama a ƙetare tuni kuma mujallar jean afrique ta ce ya kamata a bayyana samuwar gibin shugabanci a ƙololuwar ƙasa sai dai an yi ta jita-jitar cewa zai dawo gida ranar lahadin da ta shige amma kuma shiru ba wani bayani sai sanarwar yi mishi addu'o'in da ta biyo baya a washe gari litini da kuma aka ɗage ta daga bisani saboda haka mutane suke ta ɗora ayoyin tambaya game da abin da ya faru gashi, da zai kai ga har a yi mishi addu'o'i na musamman kamar yadda wannan yake cewa ya ce bai taba jin minista ya nemi da a gabatar wa shugaban kasa Bolivia addu'o'i na gama gari ba shekaru 41 kenan da yake kan mulki wannan babban abin tambaya ne ya ce har idan akwai wata matsala tattare da shugaban kasa a sanar da jama'a saboda sanarwa muhimmiyar aba ce a harkar shugabanci in ma shugaban kasan ba shi da lafiya a faɗa musu ba abin da suka iya kawai suna so su san inda mai shugabantarsu yake ne yau sama da kwanaki arba'in babu labarin shi wannan ita ce babbar tambayar da 'ya'yan kamaru suke yi a lokacin da ya rage kuma wasu 'yan makonni 'yan majalisar dokoki su koma zaman majalisa domin nazartar sabon kasafin kuɗin shekara ta 2025 har a yanzu kundin ƙudurin dokar bai shiga hannunsu ba ballantana su nazarce shi su san gyaran da za su ba da shawara a yi a tattaunawar da za a yi kafin a miƙa wa shugaban ƙasa ya rattaba hannu a kai muhammad babalala sashin hausa na bbc daga yawun a jamhuriyar To yau ake gangamin ranar yaƙi da talauci ta duniya da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe don faɗakarwa kan mahimmancin bijiro da hanyoyin fitar da miliyoyin mutanen da suke fama da talauci a duniya najeriya dai na cikin jerin ƙasashen duniya da talauci ya yi wa katutu game da wannan rana Aisha idris ta tattaro mana ra'ayoyin wasu 'yan najeriyar sunana ashir dan azumin gwarzo daga nan jihar kano a matsayina na mai karamin karfi a najeriya sai dai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin a yadda najeriya nan ke tafiya ni dai ina shakkan najeriya a matsayin uwa in kuma uwa ce to ina jin ina da yayye waɗanda suke tare abin da ita uwa ta bani domin ya zo hannuna domin dai kin ga yanzu ilimin yara can abinci can tsaro can tafiye-tafiye can duk abin da kika sani jin abin da kake siye a bara yanzu ya ninka gashi babu hanyoyin samu ma'aikata ba karin albashi yan kasuwa in ba mai karfi ba ne ya kare talaka mai neman yana yau da kullum ba ma aikin da za a bashi balantana ya samu kuɗin da zai tafiyar da al'amuran gidansa. Wallahi yanzu rayuwa ta yi tsada ta zama sai a hankali. Zaka tashi a cikin gidanka babu abin da za zaka ci. ka da komai ga yara ga makaranta yara na guda biyu ne yan matasa da ɗan shekara bakwai da ɗan shekara hudu wallahi ba sa zuwa makarantar boko islamiyya da suke zuwa ita ma yanzu ba zuwan ta suke ba saboda uniform ɗin su duk ya yage abin da za mu ci ma wahala yake yi ni a matsayina na matar aure mai gida a da zai yi maka komai amma yanzu shi ma kanshi ta kanshi yake yana gida babu sana'a babu abin yi Yanzancen zancen da nake tun safe har kawo yanzu wallahi wallahi wallahi ba za yi kafara ba ba mu karya ba halin da muke ciki yanzu ai muna cikin wani kuncin rayuwa ba mu da abinci rayuwa ta ishe mu ga cututtuka da muke fama da shi Mu yanzu abin tausayi ma yaran mu kanana da suke tasowa ba ilimi ilimi yanzu ne ma yake yanke mana 'ya'yanmu. islamiyya boko duk tana nema ta yanke mana ga mazaje yanzu in sun fita ba samu suke yi ba sai dai mu kulla kulla mu da muke iyaya mata dole ne mu nemo mu ba ƴaƴan mu su ci dan Allah dan Annabi a taimaka ko shugaban kasa ko gwamna ƴan majalisu muna muna kawo kukan mu su taimake mu su taimaki rayuwar mu da ta ƴaƴan mu wani sai ikai kwana goma ashirin ma a gidansa ba a dora tukunya ba a tausaya wa ƴaƴan mu hali mawuyacin hali yanzu a rayuwa abubuwa ta sun riga sun cuɗe komai ya riga wa talaka wahala abin da za ka ci ma yanzu ne a gaban ka. in ka ci yau gobe sai ka fita ka nemo ga iyalai ka karatu ta sun riga sun tsaya bukata ta naira dubu biyu yanzu ba za ka iya wa kanka ba sai ita a yara kana tunanin me za ka ba su kamar ma ni yanzu da nake irin harkar tuki na sufuri yanzu ba abin ma tukin ana zaune a gida sai abin da Allah ya kawo Ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya kenan kan ranar yaƙi da talauci ta duniya. To shirin ra'ayi riga na wannan makon zai mayar da hankali ne kan yawan talaucin da aka yi hasashen zai karu zuwa shekara ta 2030. Don haka sai ku aiko da ra'ayoyinka ga masu son shiga cikin shirin ta hanyoyin da aka saba. Gwamnatin Najeriya ta tattauna da shugabannin kungiyoyin kwadago na kasar domin lalubo hanyoyin cimma wasu manufofin gwamnati na kawo ci gaba a kasar da kuma kawo sauƙin rayuwa ga 'yan kasar. Taron da ya mai da hankali ne kan wasu matsalolin da suka hada da ƙarin farashin litar mai da tsadar rayuwa da kuma matakan da gwamnati ke ɗauka. Tun bayan ƙara farashin litar mai a ƙasar kungiyoyin kwadago sun ci gaba da nuna rashin amincewarsu. Ga rahoton Aisha Aliyu Jafar. tattaunawar da aka yi tsakanin tawagar gwamnatin najeriya ƙarƙashin jagorancin sakataren gwamnatin tarayya da wakilan ƙungiyoyin kwadagon ƙasar a jiya laraba ta faru ne cikin sirri sai dai ministan yaɗa labaran ƙasar muhammad idris ya ce gwamnatin ƙasar ta kira tattaunawar ce domin samun fahimtar juna daga ɓangaren ƙungiyoyin kwadagon ƙasar kan wasu manufofin gwamnati wannan gana da muka yi ba saboda kawai ƙarin man fetur ba ne kawai Eh, amma dai dole dai in haɗu haka dole in ma wannan magana za ta fito wato wani tsari ne da gwamnati dama tana da shi ta ƙara jaddadawa da cewa ya kamata a rika zama ana tuntuɓa da mu da mutanen kwadago muna gaya masu manufofin gwamnati su kuma suna gaya mamu damuwan da suke ciki domin kada a bari kawai sai abu ya cabe ko kuma a ce za a je yajin aiki sannan za a zo ana ta kai da komowa. ministan yaɗa labaran ya kuma ce suna ci gaba da kokari domin ganin an samar da motocin da ke amfani da iskar gas domin sauƙaƙawa al'umma sufuri. su kwanan bus bus din ba abinda za ka je misali ka je kawai ka je ka sawo a kanti ba ne sai ka yi odan su ka kuma yi odan na'urorin da ake yi na haɗawa ko kuma a sauya wato na'uran daga amfani da da man fetur da zuwa kuma iskar iskar gas. Gwamnatin Najeriya ta ce nan gaba za ta sake ganawa da kungiyoyin kwadagon sai dai ba ta bayyana takamaiman ranar ba. a ɗaya bangaren mataimakin shugaban ƙungiyar kwadago ta ƙasar benjamin anthony ya ce sun yi wani taro na musamman bayan ganawa da gwamnatin ƙasar kuma za su ci gaba da ƙoƙari domin ganin an samu sauƙin rayuwa. Abin da suke bayani yadda kan ji arzikin kasa da kuma magana ƙari kudi mai suna nema eh, a ba su dan lokaci don su duba duk waɗannan abubuwa za a gyara inda za a rage ma ma'aikata tsananin da suke ciki ai bukata bukatun da suke ciki yanzu da kowa kowa ya sani cewa ƙari kudi mai ya kawo tsananin rayuwa kuma in duba eh, albashin nan da aka kara, da kare kudimin nan da aka yi a watan tara zuwa yanzu duka kare albashin ma bai zama komi kuma ba to za a duba abin da za a yi a kai saboda shi eh, karamin ma'aikaci ya samu idan samu duka abin da ya ke yi so da eh, rayuwarsa idan eh, ya gyara. A makon da ya gabata ne kamfanin mai na NNPCL ya kara farashin litar mai zuwa naira dubu ɗaya da talatin wanda kungiyoyin suka bayyana rashin amincewarsu da hakan. Aisha Aliyu Jafar, BBC Hausa a Abuja, Najeriya. To wata kotu ta musamman a Bangladesh ta bayar da takardar sammacin tsohon firaministan ƙasar da ta yi gudun hijira Sheikh Hasina saboda hannunta a kisan da aka yi a lokacin zanga-zangar da ta yi sanadin hambarar da gwamnatinta. Ga rahoton Zulaiha Abubakar. Babban mai gabatar da ƙara na kotu ta musamman a Bangladesh, Muhammad Tajil Islam, ya ce alkalai sun umarci sheka hasina ta bayyana a gaban kotu a watan nuwamba don fuskantar zarge-zargen take haƙƙin 'yan adam an kuma bayar da umarnin kamo wasu mutane 44 da suka hada da tsaffin ministocin ta kotu ta musamman wadda gwamnatin rikon kwarya ta kafa ta fara shari'a a ranar alhamis to amma masu suka sun ce kotun ba ta da alkalan da suka kware a shari'ar ƙasa da ƙasa Muhammad Tajil Islam babban mai gabatar da karar yake cewa kotu ta amince da bukatar mu ta umarci tsohuwar Firaminista Sheka Hasina ta bayyana a kotu ranar 18 ga watan Nuwamba. Mun nemi sammacin zuwa kotu ta musamman kan Sheka Hasina wadda ta jagoranci waɗanda suka aikata kisan kiyashi da kuma cin zarafin bil'adama a watan Yuli zuwa Agusta. Sama da mutane 700 aka kashe yayin da dubbai suka jikkata lokacin zanga-zangar aikin gwamnatin Sheikha Hasina watanni biyu da suka gabata. Da farko masu zanga-zangar sun fara ne da bore game da yadda aka rarraba ayyukan gwamnati kafin daga baya al'amarin ya rikide zuwa zanga-zangar adawa da gwamnati. To a gaishe da Zulaihat Abubakar da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin wanda Umaima Sani Abdulmumin ta shirya Ahmed Wakili ya haɗa mana sauti sunana Rabi'a ta kabarinka nake cewa mu wani lafiya. do that? Yeah, look. You have an idea? This is a good process. Side. minus b power 1 which is minus side by seven. Seven go. Yanking roughly for the pinky. I'll calculate theta equals minus five over seven. I'm not only minus over the than five over seven. And it's over the formula in alpha plus theta equals to minus b over a. One of the minus minus minus plus theta mark five over seven. You got I'm sure that will be 안경